وبالليل أفلا تعقلون haka ma wuce su da daddare ba za ku hankalta ba kuwa azantu da yadda lamarinsu ya ƙare bayan ƙaryatawarsu da kafircewarsu da aikata alfashar da ba wanda ya riga su